ai da gwamnati ta faɗa shine bayan wannan shekarun wani zai sake fitowa domin haka ne aka yi kwanakin baya ba sabon abu ba ne so idan ya sake fitowa dama gwamnati ta ce lallai ba ba ta tsammanin cewa wani zai sake fitowa ba saboda haka wannan shekau ba wancan ba ne wani ne daban kamar yadda eh, shi shugaban wasu labarin eh, soja ya faɗa chris olukolade chris ya faɗa ah, ba ni da wani dalili da zan ce maganarsu ba daidai ba ne tukuna har yau to ba ka ganin ire-iren waɗannan maganganu da suke fitowa yana nunawa kaman akwai karanci a wajen bangaren kokarin da gwamnati ke yi wajen tabbatar da an kawo ƙarshen wannan al'amari ai ko ina in kin tuna da akwai mai wasu labarin eh, su wa'ina 'yan ta'adda da yake kira da shi abukaka na farko ya tafi na biyu ya fito sun da an ga kasawa kuma su sun daina ba da jawabi da kansu shi shugaban eh, kungiyar ya fara fito da magana da kanshi shine aka daina kawo wani abukaka so yanzu din nan ni na ganin abin da ya faru in ma haka ne ya faru ba za a nisance ta da eh, halaye ko halin da sun saba yi kuma dama shi hukumar wasu labarai hukumar soji ta yi wannan maganan ta ce bata ba bata fidda tsammanin cewar wani zai fito ya sake ce shi ne ba gashi nan in ba ku sani ba ku yi ta yi rashi na da akwai ɗina ba zai hana gudanar da wannan addini addinin musulunci ba ba ku da gaskiya ba ku da makama ba ku da abin da za ku faɗa gani da rai sai ranar da Allah ya kare numfashi na zan rasu son obama ba zai kashe ni ba son francois holland ba zai kashe ni ba son benjamin tinyaho ba zai kashe ni ba son bonki mon ba zai kashe ni ba son queen elizabeth ba zai kashe ni ba son arnan duniya ba zai kashe ni ba balle jonathan jela balle kashim tsinke balle labura majina ba abin da zai kashe ni sai in kwana na ya kare. wannan shine abin da Allah ya kaddara in yi bayani saboda haka gani ina da rai don ku yi bayani ku ce kun kashe ni ku yi kaza ba wannan bane ne ga munan muna nan da daularmu a daularmu muke daular musulunci Kur'ani muke bi gashi mun yanke hannun waɗanda suka yi sata da yawa za ka gani ma mun kashe wanda ya yi zina da danguri mun zane wanda ya yi karya duk yanzu haka muna gudanar da alkur'ani a ƙasan allah naka ne ƙasan allah ya shimfiɗa don abi kur'ani